shi sa ma na bawa mata shawara Dr. Abdul Na'im ya ce duk matan da take so ta yi lafiya jikinta yi kyau fatar ta yi dawo gashin ta yi tsoro furfuran ta yi zuba akalla a rana ta ci apple so uku nawa ake sai da apple a garin nan 200 250 ha guda uku nawa ha guda uku nawa 450 to akalla ana so 450 sau uku nawa ha to kuna ji na duk wanda yake so matarsa jikinta ya kyau tafiyan da take a kullum ya saya mata apple na 1,150 na wata uku ya ka fita Allah ya sa mu dace yanayin lokaci muna roƙon mai yiwa akwai tambayoyi